a fahimtar mu a tsarin rahoto ya zo ne sakamakon irin jayatawa da kuma faɗakarwa da ƙungiyoyi irin namu na rafa da kuma sauran ƙungiyoyi masu irin wannan aiki suke yi a nan cikin najeriya musamman ne zan iya ce maka tun daga shekara dubu biyu da tara an sami canji da ku kanku 'yan jarida irin rahoton da kuke bada na al'amarin an kau daga irin yadda kuke da ɗauka shi kawai labari ne yanzu an ɗauke shi akan wata annoba ce kuma an dage an jajirce ana tona asiri kuma ana ɗaukaka muryar waɗanda aka yi ma sun sun kawo rahoto a fahimtar mu abin da ya kamata a yi wajen sahun da yawa ne sahun farko ita kanta al'umma kamar yadda yanzu muka ga al'umma ta jajirce ana nuna kyama ana kuma nuna fusata har in an samu irin a akwai wurin da inda aka samu irin ne da kyar aka karbe shi mutane sun kusa kashe shi saboda yarin 'yan shekara uku ce da ita da ƙauyata ta shekara hudu saboda haka domin jajirce da al'umma suka yi ta taimaka ainihin kuma ya kamata a ƙara ƙaimi kan mutane abinda tura suke ce ma zero tolerance wato kada a yadda kuma ko al'amarin ko ta kwana. na biyu kuma ita kanta hukuma a da gaskiya akwai rauni kuma har yau wani raunin ma za mu iya cewa yana nan ni ne rauni kaga idan ka je kamar wurin yan sanda ka kai karar fyaɗe yana da wuya kai tsaye a tashi da niyya in a da jini ko yarinya kamar halin da aka samu yanzu a najeriya da ka faɗa ba wani in ka je asibitocin kayan a karɓe ka da irin wannan abin da irin tambayoyi da in an je kotu kan shi irin tambayoyin da lauyoyin wanda suke karewa za su yi ko kuma irin yadda za a nemi ita ta tabbatar da an yi mata abin abin da suke ce mawai corroboration wato sai kin tabbatar kin kawo wanda ya ga san da ake nufi wannan kuma kullum muna ce mai hukuma ba wanda zai yi saɗe ya aiki wurin ya ce a zo a gani zan yi abin da nake na uku kuma idan ka je kamar misali in ka je ka kai kara yan majalisa yan majalisa suna da iyaka na abin da za su yi za su saurare ka amma za su tura kan hukumar da ya kamata in ka je kamar hukuma irin tamu ta kare haƙƙin bil'adama ta najeriya to national human rights commission nan ma akwai iyaka na abin da ta yi saboda haka in ka duba gaba ɗaya abin da ya cancanta a shi ne a haɗa kai a amince da kira gwamnati dole ke dokoki kuma jami'an eh, kafofinta ke aiki yadda ya kamata al'umma ke gudunmuwa duk wanda aka san mummuna ne a tsakanin al'umma a tona ne a fili kuma a ji da shi mu kanmu iyaye kuma muna da namu wasu mu mun yi sakaki yi mai sakaki yaro yarinya karama an ɗora mata talla yarinya karama an aike ta a lokacin da ba shi ba yara samari ana kallon suna zaune cikin unguwa suna ɓanna kai sahabi a yanzu muna da kes a kotu a bauchi mutum ne wanda yana zaune a cikin yan uwanshi a unguwa duka yan uwanshi ne ya dinka fata ƴaƴan yan uwanshi suka fidda shi unguwa da ya koma ya je ya yi amma yanzu waɗannan yan uwan yanzu suka fito suka ɗaukar mai lawa suna kare shi to a ce kaga akwai matsala kuma haka abu ne da kowa sai ya jajirce hukuma gwamnati ta yi aikin ta kuma muna ta ce mu hukuma musamman gwamnati dole dole ku ɗauki matakan da za su ba wanda duk aka yi wannan zalunci wani sauki. Wanda take makaranta har mata wannan zalunci aka ɓata ta ko aka yi mata ko aka kashe ta an riga an ƙare mata ita ce rubi baya da sauran yarda da ita akwai abubuwa da yawa wanda hukuma za su iya ɗaukan matakai al'umma za su iya ɗaukan mu kanmu mata za mu iya ɗaukan matakai.

hasbunallah